وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق inna rabbaka alimun hakim kuma kamar yadda kaga wannan mafarki ya kai Yusuf to haka ubangijinka zai zaɓe ka ya sanar da kai ilimin fassarar mafarki kuma ya cika ni'imarsa a gare ka da annabta kamar yadda ya cika ni'imarsa a kan iyayenka guda biyu a gabaninka wato annabi Ibrahim da annabi Ishaq lalle ubangijinka mai cikakken sani ne dangane da bayinsa mai cikakken gwaninta ne cikin sarrafa al'amuransa